Barka da warhaka, barka da kasancewa da Bombay Press TV, kuna tare da Abubakar Ilmi Tamara. A labarunmu na mako a yau za ku ji batutuwan kyautatawa da Sanata Ibrahim Muhammad Bombay ya aiwatar a shiyar Yobe ta Kudu. Sannan za ku ji batutuwan jajantawa da mai girma Sanata Ibrahim Muhammad Bombay ya yi a mai martaba Alhaji Mai Umar Bubar. sannan daga ƙarshe muna tare da labarin kawo sabuwar transformer wadda sanata ibrahim muhammad Bombay ya bayar a unguwar nahuta. A ranar sha 14 ga watan Janairu shekara 2020, Sanata Ibrahim Muhammad goma ya ba da kyautar bargunan sanyi a marayu makarantun tsangaya da gidan yari da ke garin Kutisku. Sanata Ibrahim Muhammad goma ya ba da wannan taimakon ne a fadin shiyar Yobe ta kudu saboda la'akari da yanayin sanyi da ake ciki. Alhaji Adamu na Gwaza shi ne ya wakilci Sanata Ibrahim Muhammad Bombai wajen miƙa barbunan ga gabanin makarantun tsangaya da na marayu da ke garin Portisco. A bayanin da ya gabatar ya bayyana cewa wannan karantin da sanata Ibrahim Muhammad Bama ya aiwatar ya yi ne saboda la'akari da irin wannan yanayi na sanyi wadda dukkanin iyaye suke ƙoƙarin rufe yaransu saboda tsananin sanyi. To amma almajirai da marayu haɗi da 'yan fursuna ba su da wadataccen wannan gatan alhaji adamu na gwaza ya kara da cewa muna fata wayannan irin abubuwa harama muna so a samu irin shugabanni masu wannan tunani da hange wanda za su rika hango mana na kasar mu da sauransu don wannan abin saboda haka mun zo ne mu baka wannan kyauta na a wani bayani da honorable musa abubakar ya yi a lokacin rarraba barguna a garin nangeri ya bayyana cewa wannan somintabi ne daga cikin ayyukan alkhairi da sanata bomai zai aiwatar ya kara da cewa a cikin watanni takwas kan karagar mulki sanata ibrahim bomai ya nuna kansa a matsayin wakili ingantacce ya kara da cewa cikin kankanin lokaci ya rarraba transformomi a unguwanni daban-daban sannan ya kakkafa wutar sololi a wasu unguwanni kwanan nan sanata bomai ya fara ayyukan tituna a unguwar tandari da na misaurot saboda haka muna kira ga mai girma sanata ya ci gaba da wannan hanyar nan da wannan aikin nan da ya sa a gabansa kuma Allah ya taimake shi eh, mu ma kuma muna matukar godiya mu mazaunan tandare na kasance a tandare wajen shekara ashirin da wani abu to madalla mun gode ni suna na sagir hussein ni mazaunan tandare ne mun yi matukar farin ciki da wannan aiki kuma mun yi godiya ga mai girma sanata da ya kawo mana wannan ci gaba Allah ya saka masa da alkhairi Allah abin da za mu ce sakatare ya zo ba shi maki in dai mana wannan aiki da saka ba shi ko muna fatan Allah mai mai masa Sanata Ibrahim Muhammad Mamai ya jajanta wa sarkin Fatasko mai martaba Alhaji Umar Bubaran Ibn Wuriwa Bauya kan harin da wasu 'yan bindiga suka kai a kan tawagarsa a ranar Talata 12 ga Janairu shekara 2020 akan babbar hanyar Zaria zuwa Kaduna inda aka sami mutuwar dogare guda hudu. ya nuna matukar bakin ciki da juyayi kan halin da aka kai wa ayarin sarkin ya yi ta'aziyya ga sarkin da iyalan waɗanda aka kashe ya yi addu'ar samun sauki ga waɗanda suka ji rauni da kuma addu'ar kwato wasu matafiya daga hannun waɗanda suka sace su ba tare da lahani ba daga ƙarshe a yau sha tara ga watan janairu sanata bomai ya sake kawo sabuwar transformer kalkal a unguwar nahuta bayan samun matsala da sabuwar transformer da ya kai a unguwa mazauna unguwar sun nuna matukar farin cikin su wakilin bamai prescom mr omar john achimugu ya tattauna da sakataren unguwar inda sakataren ya bayyana cewa Assalamu alaikum kowa da yana ganin transformer sabuwa a wanda sanata ibrahim mamoyi ya kawo mana a Kano na biyu ya kawo daya ta samu matsala bai gaji ba ya ce mutanen nahuta suna tare da shi sai ya sake kawo mana sabo fatan mutanen nahuta za su ba da haɗin kai a wannan sanata mai ci kuma allah ya taimake shi da duka idori da ya tashi da yi na gyara da ci gaban wannan ƙasa ta mu gaba da allah ya taimake mu kuma mutanen nahuta da fatan za mu tsaya shi da addu'a duk ayyukan da ya sa gaba allah ya taimake shi kai muna gani banda transformi da ya raba ya fara mana tituna wanda ga suna gari an share yanzu fama aikin ta da dama. Kada ku manta kuna tare da Gomai Press TV. A labarun da muka kawo muku na wannan mako, kun ji cewa sanata Ibrahim Muhammad Gomai ya ba da bargunan sanyi a shirin Yobe ta Kudu a tsangayoyin almajirai. marayu da fursunoni sannan kun ji cewa sanata ibrahim muhammad Gomai ya jajanta mai martaba sarkin fataskun kan ibtila'in da ya gamu da shi kan hanyar zariya zuwa kaduna daga ƙarshe kun ji cewa sanata bamai ya sake kawar sabuwar transformer a unguwar nakuta bayan ɓatin transformer da ya kai makonni hudu da suka gabata